Ni da man fim nake so in yi ina son in zama jaruma. Ah wonderful. Ina son kaɗa ne da Alugum sax Falali e Dorayi su Aminu Saira. Ki bar wayan na gefe zan haɗa ki da babban director. Me sunan nake? Rahama. Wannan script din na je wajen rabi kuma na ga ya dace wannan yarinya na sata ce. Ah haba director. Ya ki gode Allah. Nan gurin da ce gani nan. Na fi wata uku na bar Aisha tsamiya tana zama a nan gudan. zan je nuna miki yadda ake abubuwa na emotion yadda saurayi da budurwa za su kura kansu ido su yi shuru waye ne wannan ne ne da muna ne alaluhu na cire ka aikin nan ai kuka tukuna yanzu kamar kuka alaluhu kan ya zama wani abu nan nan nake zuwa ite mun bambadanci ke hatta na fisa na sha kwada mata bari a nan kan ta zama wani abu to yanzu mun zo bangaren audition da mutunci na ne kuma za ki tara mutane daga yin audition din to me me za san a tsaya tsaya da tsaya jiki jiki jiki dama na kawo script din ne na aiki na da zan yi to Allah ya sa mu za a ba mu date akan kari okay to why director film din in kina da director da kike ganin hankalinki ya fi kwanta da shi to ki bashi sai mu aikin da shi ka ba manaja script in na sa zan gaya mishi zaka ka tafiya ana ba ma a haka za yi aikin naka kana zan mana alawar yara zane shi don ba ya duba rashi so guba ne kama da madara shi masoyi yana da gaggawa buri na yayi wasu kawa shi kuma so kama da kura yake ne kira ke kin isa ki so saurayin da na so ku da kuke faɗakarwa kuma ku za ku yi barna irin wannan ina jiran miliyan hamsin ko kuma a karin kumallo da wannan bidiyon naka a duniya gobe da safe idan kin shirya mutuwa ki saki wannan bidiyon in kin cika yar halaka yan nanaye ni kake gaya wa magana a cikin gidana ni ne sanadiyar ɗaukakar ki a rayuwarki amma lallai ke ba yar halaka ba ce ka gaya mun magana banza a cikin gidana kuma a falo na sai in sa a ɗaure ka kuma a ɗaure banza kuma ka ɗaure. wace ce ke acto ya buga da mu ya ban mu babu ruwan alumi za a sha powers a wulakanci a mai da kuɗi a zagi harka yau rayuwa ya ta kasance mari yana nan a kaduna wallahi ba ruwan alumi ka san ni ba irin manyan jaruman bane masu yin kananan fina-finai don haka ba zan yi fim ka ba sai su taba min kariya gwanda ki haka ai gwanda ki tabbatar da cewa butuli ce ki saboda haka a bani kuɗi na karɓa akawun namba ɗin shi call me send me akawun namba nawun nawun har wani gida aka zo aka ko to gidan ma mun san da yadda aka yi aka samu gidan mun san komai wannan tsari na ne kuma ra'ayi na ne babu inda mutunci zai kai amma zaki ki gane kuskuren nan da lokaci kaɗan